من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه فاولئك اولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب duk wanda ya mummuna aiki to ba zai ai masa uquba ba sai da irin abin da ya aikata ba za a ƙara masa uquba ba wanda ya aiki na ƙwarai yana neman yardar Allah da shi namiji ne mai aiki ko mace kuma yana mai imani da Allah da manzanninsa to waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi masu kyau za su shiga aljanna a ranar alkiyama kuma Allah yana azurta su da abin da ya tanada a cikinta na 'ya'yan itatuwa da ni'ima da wamammiya wadda ba ta yankewa har abada ba tare da lissafi ba.